idan muka duba ba zubairu na mama akan nuna wannan irin tuhuma da ta shafi kisan kai ba a ba da beli a irin wannan eh, duka fahimtar mutane kenan kan wannan lamarin eh, ba da abin da ta faɗa mai wannan ya mutane za su yi su fahimci cewa ana zargin mutum da da yin kisa sannan kuma aka ba da belinsa. Eh, da farko mutane da mutane zai kamata su fahimta, a duk masanin shari'a zai gaya maka cewa zargi kowace iri ce, zargi ce kawai ba ta zama laifi ba sai in an tabbatar da laifin a gaban kotu akwai kuma sharuɗa da da doka ta faɗa wajen za a bi a tabbatar da laifi akan duk wanda ake zargi da laifi kowace ita ce kuma duk mutum da ake tuhuman shi da laifi doka ta ce eh ta yadda ana tuhuman wanda laifi amma ba zargi bai zama laifi ba da zargi bai zama tabbatar laifi a kansa ba wacce nan baiwa Allah ga irin abubuwan take fuskanta a rayuwa ta shayarwa ga kuma suna ɗauke da mata sassauci a daga mata kafa alfarman wa'annan da yanzu guda idan ko don ka ba eh, da wannan kodai ke na karanta dalilan ma eh, ya nuna yanzu ka ga kamar wata ɗaya biyu ne bata za ke da juna biyun nan eh, wata tara ake yi bayan nan sha shekara biyu yanzu kusan za a iya cewa ko an same ta da laifi sai an jira wajen shekara uku kenan kafin hukunci ya fara aiki a kanta a to a wannan kuma ba daidai bane ba idan akwai masu yake akwai masu zan ha an ayin shari'a an yanke mata hukunci akwai akwai keɓaɓɓun wurare da ake keɓe mutanen irin da ayi za su zauna cikin lumana cikin kulawa ma'aikatan asibitin na gidan kursu za su ta hatta hatta sauka lafiya amma kai kawowa da ake yi ne wajen shari'a kuma sharewa da take shi ne ake kana tsaron takaita mata wahala har sai in an tabbatar da laifin a kanta, don zargi ne cikin ake an zauna matsayin zargi ne cikin ba a tabbatar ba. Wari da Zubairu Noma ma tsarin dokokin Najeriya wani hukunci ke hawa kan mutumin da misali aka same shi da laifin ya aikata kisa. A zan idan an tabbatar da ya aikata kisa idan da gangar ne akwai akwai hukuncin doka ta da idan kuma ba da gangar yana da kariya dan duk da zargin da kaga ake yi ba za a yanke hukunci a ce eh zargin ya tabbata ba don ina iya samun kariya ta kowane irin hali ina iya samun tana iya tana iya kariya duk zargi ta kisan kai akwai kariya da dokan kasa ta tana dama ta tana dama mutum wani ne Allah yana iya yiwa ina cikin wani irin yanayin maye ne yayi wannan yaki tonar laifin in ya tabbata akwai ina cikin halin maye ne halin maye nan na iya zama mai garkuwa da kuma kariya da kuma zama mai sassauce wajen hukuncin da za a yanke masa in kuma ina bisa halin taɓin hankali ne kwasa tana da rashin garkuwa da kariya ta musamman dalilin taɓin hankali na fa'ilin da aikata laifin da ake zargin shi da shi da kisan kai kuma amma haka a jere wani fa kuskure ne duk suna nan. Barisa eh, a ƙarshe eh, yanzu eh, misali in aka ci gaba da wannan shari'ar kuma duk komai yana iya faruwa ba a sanin hukuncin da kotu za a ce za ta yanke saboda kamar yadda aka ce ana gudanar da bincike ne. bai zai faru misali eh, aka same ta da wannan laifin shin me za a iya mata tun da kusan za a ce tana da kafin ta haihu kenan eh, ya nuna ko ma ɗaure ta za a yi kowane hukunci za a yanke sai an jira sai bayan ta haihu kenan ya danganci ra'ayin kotu ya danganci kuma ita halin da take ciki a da za a yanke mata hukunci idan tana cikin koshin lafiya kuma kotu suna da facility na ajiye masu juna biyu za su iya zama su har lafiya ana iya yanke mata hukuncin ɗaya da wuce da gidan kuɗi kuma hukuncin kisa ne duka ce in bayan ta sauka lafiya haka kuma zaɓi ya rage na kotu ne don yanzu baka san ana kan bincike baka san wani irin kariya da hujjoji da su za su gabatar da shi kan kare ka ba ba mai iya ba mai iya bada hukunci ɗaya da ciyar ka irin kuɗi za a yanke mata a yankuta. Bari sai mun ma fita daga wannan tsari a ƙarshe kenan ga me za ka ce wa masu tunani a eh, irin shari'un najeriya ko ba wannan ba cewa da an ba da belin mutum shi kenan watakila magana ta shiriri ce kenan ba za a sake ganin komai ba a gaskiya jama'a su yi kuma su sa hakuri su ba su yi kotu izini kotu suna ayyukan ta ne bisa a ka'idodi da sharuɗa da sojojin ƙasa suka shimfiɗa to a kotu izini a ba kotu lokaci a ga ko kotu za ta yi musamman yanzu kisa da ake wannan baiwa Allah abu ne wanda kusan duk duniya ba ma Najeriya ta ba a wannan zamani na kafofin sadarwa kowa ya sani ko kowa yana ci yana gani yana kuma sauraro za ta yi wuya a ce ɗan abin da zai zo saɓanin abin da al'umma suke zartan su ga an yi abin da muke kira kan al'umma shine su ɗan ƙara da haƙuri daga kotu uzuri a ba ta dama da lokaci da guda da aikin da ta sharuɗa da ba ta ba. Farisa Zubairu na mama mun gode kwarai. Na gode.